والسلام الرحمن الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال الإمام المصنف رحمه الله وكذلك الخبر المروي من عدة جهات يصدق بعضها بعضا من أناس مخصوصين قد يفيد العلم اليقين لمن كان عالما بتلك الجهات <coughs> آه، هل يزمان هنا مغنى كان abin da ya shafi dalilai musamman dalilai na sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam wanda ya kasa su kashi biyu akwai sunna wacce take mutawatira wanda malamai gaba ɗaya sun yi ittifaki akan kafa hujja da ita akwai kuma sunna ahad wacce ba mutawatira ba wanda an yi sabani kuma zance mafi rinjaye cewa matukar hadisin ya inganta da sanadi mai kyau zuwa ga manzo sallallahu alaihi wa sallama ko da ahad ne hujja to shine ma da yake cewa haka nan al-khabar marwi al-khabar ma'anahu al hadisin da aka rawaito shi min iddati jihatin ta fuskoki daban-daban yusaddiqu ba'daha ba'dan sashin hadisin wasu suna karfafa wani sashi hadisi yana iya zuwa da wani abu a samu wani hadisi wanda ya kama da shi ko kama da ma'anar amma ya zo ta wata fuska daban don an samu wancan koda a ce ɗayan yana da rauni to sai a ce wancan hanyar da aka samu wancan hadisin ya karfafa wannan hanyar an gane ko <clears throat> sai a ce hadisin zai iya karfafa da hadisin da aka samu ta hanya kaza ba ta waccan hanyar ba wannan shine ma'anar yusaddiqu ba ba'dan ya ce min unasin maksusin daga mutane waɗanda suke keɓantattu a cikin wannan fage qad ilmal al-ilma shi ma irin wannan hadisin yana wato tabbatar da ilimi wanda yake na tabbas babu kokonto a kai liman kana aliman bitilkan jihad amma da sharaɗi ga wanda yake masani ne ya san irin waɗannan hanyoyin kamar wanda zai san tsoro ƙulhari zai ce wannan hadisin ya zo ta hanya daban-daban an rawaito shi daga wane daga wane daga wane ta fuska kaza sannan wane ma daban ya rawaito irin wannan hadisin ta wajen wane da wane da wane ba haka sai a tattara hanyoyin hadisin duka da suka zo wasu kila suna da matsala to amma ta wasu za a samu ba shi da matsala to sai a ce sashin wannan hadisin yana karfafan sashi haka zai iya zama hujja ne in an samu hakan amma ga waɗanda suke masana ne a wannan fannoni ɗin wa bi hali ula'ikal mukbilin kuma sun san waɗanda suke ba da labarin sun san waye da waye da wane da wane an san illarsa misali kamar wanda aka san illarsa ila yana mantuwa a cikin abin da ya rawaito na hadisi sai ya rawaito hadisi ake ganin kamar yana mantuwa akan wannan abin ba hadisin haka yake ba sai aka samu wani daban wanda bai manta ba ya rawaito wani abu sabanin wanda wannan ya rawaito sai a ce to kaga wancan shine yake da tabbaci in gane ko ko almajiran mutum daya su rawaito hadisi guda daya amma kowa ya rawaito abu daban-daban kamar ya zanto yana cin karo da juna to nan dole sai an tantance a ji waye ya ji wannan abin wane ne a cikinsu ya fi wato eh, ma'ana ya fi ƙwazo wane ne a cikinsu ya fi fahimta da ƙarfin sani sai a rinjayar da maganarsa a kan tawancin an gane ko wasu kuma akan samu masu ba da hadisin ne yana rawaito hadisi amma ya samu matsala a cikin abin da yake rawaitowa ta iya yiwuwa kamar yadda ɗaya daga cikin shahararrun malaman hadisi ya yi fice da wani abu shine cewa ya samu wata jarabawa sai aka yi gobara a gidan shi duk littattafan shi suka kone wanda yake rawaito hadisi yana rubutawa to sai ya zamanto bayan littattafan shi sun kone ba zai iya maye gurbin su ba to irin abin da yake iya tunawa na baya sai ya dinga bada labari to sai ya zama yana kuskure tunda dole ko ka da labari ƙarshen ta sai ka koma littafi to irin wannan malamin sai aka ce duk abin da aka samo daga gare shi kafin littattafan shi su kone wannan abin ana dogaro a kai domin an san tabbas amma bayan littattafan shi sun kone in ya rawaito abu sai an bincika da ya samu wani ya shiga cikin wani irin yanayi in gane ko ya shiga wani irin yanayi yanzu kamar mutum da yake kasuwa yana walwalar shi da abubuwa idan ya samu matsala a kasuwar nan sai ka ga halin shi ya canja gane ko ila da yana kasuwan nan yana walwala da komai ila da shi kuke sallar asuba ko shine ma kila limamin masallaci amma lokacin da kasuwa ta samu matsala in yazo sallar asuba sai ya raka a saboda ya shiga cikin wani yanayi na ruɗani, to akan samu haka a cikin wasu daga cikin malamai din gane ko wasu kuma sukan ɓoye wani abu in sun san wanda za su rawaito hadisin daga wajen shi ma'ana yana da wata matsala sai su sakaya abin sai su lullube abin ma'ana maimakon ya ce na ji labarin hadisi daga wani wane ya ban labari in gane ko ma'ana wane ya gaya mun shi ma wane ya gaya mun shi ma wane ya gaya mun don ya je daidai kan wani mutum da ake da alamar tambaya a kan shi sai ya saka ya sai ya ce daga wani wannan cewa yi daga wane tana iya yiwa shi ya faɗa tana yiwa ba shi ya faɗa ba in gane ko na haka yana so ya koye shi ne domin in ya bayyana shi za a iya cewa to ai wannan mutum yana da matsala to sai ya koya abin gaba ɗaya in gane ko kamar shi abdullahi ibn lahi'a yana rawaito hadisi yakan ce haddasa na fulan قال حدثنا فلان حدثنا فلان حدثنا فلان هل يكاي زوا ده صحابي كي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا kaga Haddasa ka ya ba mu labari kaga kaji kenan to in yana cikin haddasa na din nan in ya ce an kula daga wani kaga bai ce haddasa na bai bashi labari ba kenan tana iya yiwa akwai wani abu da yake guje ma to irin wannan hadisin sai a ce yana da rauni ta wannan har sai an san waye wannan kuma tabbas ya ji daga gare shi ko bai ji daga gare shi ba to kaga in ba waɗanda suke masana a wannan fannin ba ba za su iya ganewa ba to shine abin da irin almajirai na wannan zamanin suka kasa ganewa wasu daga cikin almajirai ya kawo hadisi sai ya ce ai hadisin yana da rauni da'if ne sai ya ce to duk hadisin da muka kawo ku ce bashi da kyau to irin sanin wannan abin ne yake kawo shi in gane ko ta yi kila wanda zai ce ma hadisin da'if yana da rauni kila akwai abin da ya yi riko da shi in Allah ya sa karatu na gaba za mu zo da wani littafi da suke bincike a kan irin wannan mu mu ga yaya ake iya gane irin wannan abubuwa zai iya kawo ma hadisi ya ce ga hadisin yanda yake amma aka zo ma aka fara bincike ana bin diddigi sai a gane nan akwai matsala nan akwai matsala nan akwai matsala da haka sai a ajiye shi idan kuma wanda ba za a ajiye shi bane ana ganin za a iya samun wani abu da zai tunkuɗa shi gane ko to sai a samu wannan abin da zai tunkuɗa shi yanzu kamar motar da ta lalace in gane ko amma lalacewanta batir ne yi sanyi kaga da aka samu wani batir aka hada da wani aka yi barbara ai za ta tashi ko kaga wannan tana iya tashi za a iya cewa ba laifi wannan motar tana da dan kwari amma motar da ta lalace da aka je aka bincika aka bincika sai aka samu injin ne ya buga akwai wani abu da za a zo a yi na tuli ko wani abu ta tashi to haka wannan to haka ne zaka samu a cikin hadisi akwai hadisin da bayan da zaka yi ka tunkuda shi ka ce, zai iya zama ya kai wata daraja ta a karbe shi akwai kuma wanda matsalar ba ne yawa bane in an samu wani dalili ta wata hanya da zai iya karfafa shi ya tashi sai a ce to za a aiki da shi shine maganar Imamu Tirmidhi wani lokacin ya ce hadha hadisun hasanun sahih yawanci abin da yake nufi kenan eh kila hadisin idan an duba wasu hanyoyi yana iya daguwa ya je ya zama mai inganci don haka sai ya haɗa abubuwan guda biyu an gane ko to kaga wannan sai waɗanda suke fitattun malamai su suka san irin wannan abu yasa an ka kawo hadisi suka duba sai su kalle shi su duba wanda suka rawaito hadisin su duba shi kanshi yanayin rawaito hadisin to idan suka duba suka duba sai su auna shi su gani cewa to ai nan akwai illa nan ba illa nan akwai illa nan ba illa kuma duk wanda ya lakanci karanta hadisin bulugul maram zai ga irin wannan ilimin a cikin ibnu hajar yana kawo wani lokacin zai kawo hadisi sai ya ce wa fil hadithi illa ko ya ce wa huwa ma'lul to kaga an kaji ana fassara ya ce ma kawai hadisin yana da illa to amma meye illar yana da kyau almajiri ya san wannan illar mece ce da aka ce huwa ma'lul shi wani ba kawai zai karanta gundarin hadisin kawai kafa hujja da shi baya la'akari da huwa ma'lul kuma da hadisin da yake ma'lul ne yana da wata illa in dai har wannan illar ba ta kau ba to ba za a kafa hujja da shi a wani hukunci ba in gane ko dan hadisi ba ifi ba aiki da shi ta haka ba za a kafa hujja da shi a wani mas'ala ba to wannan shine yake da kyau mutane su fahimta shi yasa yace sun san halin masu rawaito hadisin wa bi qara'in sun san wasu alamomi wa dama'im da kuma wasu abubuwa waɗanda suke wato ginshikai ne wacce ta huffu bil khabar take kewaye da hadisin wa in kana al ilmu bi dhalika al khabar la yahsulu liman lam yusharifu bi dhalika duk da yake sanin irin wannan abubuwan a cikin hadisi wani wanda bai san wannan ba ba zai iya tarayya da wanda ya san wannan akan haka ba shi yasa wancan darasin na baya na yi maganar malam albani so da yawa ana sukan shi a ce ai manyan malamai a baya sun zo sun fitar da hadisi shi kuma ya zo ya ce ba haka ba ne eh, yana da wasu abubuwa da kila su a wancan lokacin ba su samu ba ko a ga wancan lokacin babu irin abubuwa da aka samu na ci gaba na rubuce-rubuce takarda ma tana da karanci ko kuma idan misali ilimin mutanen madina ba za a taba samun shi ba sai a wajen mutanen madina ilimin mutanen iraki ba za a taba samun shi ba sai a wajen mutanen iraki sai dai in mutum ya tashi ya yi tattaki ya bar madina ko ya bar garin da yake ya je can sannan ya je ya samo irin ilimin su to amma a yanzu aka iya tattara duka ilimin su da suka tara ma'ana zaka iya kaga dai bukhari ba garin shi ɗaya da abu dawud ba ko ba garin shi ɗaya da nasa'i ba in gane ko kuma ba lokaci da ya suka yi abin nan ba da haka wani bai ga aikin wani ba amma yan baya da suka zo zai iya tattara duka aikin su gaba daya a lokaci da ya kalle su Mana mutum zai iya dauko ga sahihul bukhari ga sunan abi daud ga nasa'i ga tirmidhi ga ibnu maja ga baihaqi ga muwatta duk zaka iya tara su yanzu a waje daya ka kalle su gaba daya ko kaga kowa ga abin da ya faɗa sai ka iya auna to a irin wancan lokacin yana da wahala yin haka ko ba zai saboda wasu sun riga sai riga wasu rasuwa hmm. da haka dole a ba irin malaman kuma yanzu uzuri dan sun yi hukunci akan hadisi cewa mai rauni ne dole a duba menene yasa suka yi wannan hukunci za ka samu sai su bi su ce ai wane ya rawaito hadisin ta fuska kaza da kaza da kaza kuma wannan hanyar da ya rawaito ga yanda take ga matsalar ta amma an samu wata hanya daban kuma daga wane shi kuma ga yanda ya kawo shi kuma ga yanda ta karfafa da haka sai ce in an yi la'akari sai a ga wacce hanyar ta farko tun da an samu matsala a ajiye ta bata yi ba hadisin ta wannan hanyar bai inganta ba sai a ajiye to kaga ai ba laifi bane a wannan ilimi ne da Allah yake ba wanda ya so to haka shi malam albani Allah ne ya bashi wannan ilimin ya sani dacewa na Allah madaukakin sarki sannan kuma da dagewa da kwazo an gane ko dan haka wanda shi ma Allah ya bashi dace kuma ya dage ya yi kwazo ba tare da yana sukan malamai ko yana aibanta su da zagin su ba shi ma zai iya samun kila abin da wadancan ba su samu ba yanzu ba abin mamaki ba ne bayan malam albani a samu wasu malamai kuma da za su yi wani aiki su ma su duba wasu hadisan da ya ce ingantattu ne su ce a'a su kuma sun samu wani abu daban wanda shi bai samu ba dan ba wanda zai yi da'awar cewa shi duk abin da ya yi ne daidai ɗari bisa ɗari an gane ko to yana da kyau mu dinga fahimtar wannan qala wa li wannan dalilin shi ya sa kana ulama'ul hadisi malaman hadisi zatu fihi waɗanda suke fitattu a cikin ilimin hadisin almutabahhiruna fi ma'rifati wanda suke suna da fadin sani a cikin hadisin rahimahumullahu Allah ya musu rahama wannan hanya ce ta tarbiyya da ladabi in ka ambaci malamai magabata ka wato nema musu rahamar Allah an gane ko wannan ladabi ne da haka yace rahimahumullah qad yahsulu lahumul yaqinu tam bi akhbar suna iya samun tabbaci akan wasu hadisai wa in kana gairuhum min ulama duk da cewa wasunsu daga cikin malamai qad la yazunnu sidqaha ta iya yiwuwa ya dinga ganin hadisin ba haka bane fadlan anil ilmi bi sidqi kai har ma a ce ya san gaskiyar ma ilimin hadisan akwai misali kaman da lokacin da Imam Bukhari ya shiga kasar Baghdad a wannan lokacin ana ganin in mutum ya bai shiga wasu kasashe ba komai ilimin shi ana ganin ilimin bai cika ba in gane ko ma'ana sai ka shiga hijaz hijaz shine yankin abin da ya shafi makka madina da sauransu sannan sai ka shiga bagdad ka nemi ilimi a cikin ta ka shiga sham ma'ana waɗannan manya-manyan garuruwa to imamul bukhari ya yi fice a yankin na khurasan yankin khurasan ba yankin bagdad ba kuma fitaccen malami har ana dan jin labarinsa to lokacin da ya zo bagdad malaman bagdad sun tattaru suka ce suna so su gwada shi ai ana faɗan ga yanda yake ga yana faɗan hadisai yana rawaito wasu hadisai amma suna so su gwada shi sai aka samu mutane guda goma waɗanda suke malamai ne sanannu kuma fitattu kowa a cikin waɗannan malamai goma kowanne a cikinsu sai ya ɗauki wasu hadisai guda goma na haɗa guda goma so goma nawa kenan guda ɗari kowanne a cikinsu sai ya ɗau hadisai guda goma ga yanda hadisin yake daga wani ne daga wani daga har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam asalin abin to kowanne a cikin sun ya ɗau kowane hadisi guda ɗaya sai ya canja abin a maimakon ya ce ga yanda wani ya roito sai ya canja ko ya kawo sunan wani da sauransu kowa ya dauki hadisai goma haka suka musu sai aka zo da imamul bukari rahimahullah sai aka zaunar da shi suka ce ai suna so su gwada shi yana zaune yana sauraron su mutumin farko ya zo ya karanta hadisan shi guda goma imamul bukari yana ji hadisi ne daga wani sai wani sai wani sai wani sai wani har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gama guda goma shi Imam al-Bukhari bai ce komai ba na biyun ya gama hadisan shi goma na uku har sai da guda goma nan suka kawo duk hadisan su gaba daya guda ɗari yanzu aka ce wani a cikin mai haddace hadisai ɗari ya zai sha wahala akwai wani ɗan littafi da aka rubuta sunan shi ato hadis yanzu ka ba mutane ka ce su karanta a cikin azumi kafin azumi ya fita sai ka ga sun aka hada su da aiki to shi a majalisi ɗaya ne suka kawo wannan hadisan sai aka ce to me zai ce akan waɗannan hadisan to imamul bukhari Allah ya masa rama sai ya ce mutumin farko da ya zo hadisin da ya faɗa ya faɗa hadisai kaza sai ya kawo kamar yadda mutumin ya faɗa daga na farko har zuwa na goma sai ce amma a hadisin farko ya canja wani abu ga yadda abin yake sai ya gyara sai da ya ma hadisan haka na mutumin farko ya gama ya zo na biyun sai da ya guda ɗarin cas ya gama gaba ɗaya gyara su tun daga ranar ake ce mishi amirul mu'minin a cikin hadisi suka ce wannan baja duka zai ɗauki na mutumin kuma bai kuskura ko abu ɗaya a ciki ba bal wasu ruwayoyin ma abin da suke nunawa na tarihin da aka kawo haka lokacin da suke karanta hadisin shi yana ɗaya rubuce-rubucen wasu abubuwa ne amma yana sauraron abin da suke faɗa yana rubutu yana ji abin da suke faɗa ya ɗauko ya ce hadisi na farko na mutumin farko da ya faɗa ba haka yake ba ga yanda yake hadisin shi na biyu da ya ce haka ne zuwa kaza ba haka bane ga sai da ya fadi duka hadisan guda ɗari to wannan ya za yi ka ja da shi to wannan baiwa ce da Allah yake ba wanda ya so daga bayinsa gane ko baiwa ce da Allah yake ba wanda ya so daga bayinsa to yanzu irin su Imam Bukhari din nan inda a ce sun kai irin wannan zamanin da aka samu ci gaban abubuwan kayan rubutu da ya kake ganin za su ma addinin hidima a wancan lokacin fa duk babu irin waɗannan abubuwa tsoron Allah ne Allah ya ce wattaqullah wa yu'allimukumullah haka haka ya kiyaye hadisan nan gaba ɗayan su shi yasa a wata magana da aka rawaito daga gare shi yake cewa na haddace hadisai guda dubu ɗari masu inganci na kuma haddace hadisai guda dubu ɗari masu rauni kuma na haddace hadisai guda dubu ɗari waɗanda suke tsakanin rauni da inganci kuma kowanne ka tambaye shi zai gaya ba magana a kansa guda ɗari uku dubu ɗari uku amma an ce dubu ɗari uku ba ya na nufin cewa yawan hadisan manzala sallallahu alaihi wasallama sun kai dubu ɗari uku ba a'a ta iya yiwa hadisi guda ɗaya a same shi ta hanya kaman guda goma ko guda saba'in to irin waɗannan hanyoyin ya haddace hanya kaman dubu ɗari uku irin wannan hanyoyin ya ce a wannan hadisin ya zo ta hanya kaza kuma ya zo ya haddace hanya guda dubu ɗari uku misali to ya za ka yi da irin wannan <laughs> to haka irin waɗannan Allah ne yake tanadan wasu bayi don su ma addini shi hidima shi yasa kuma da suka ji tsoron Allah suka tsarkake niyya har yau in ka ɗauko littafin su zaka karanta kuma ka ga gashi nan yanda yake shi yasa ka ce zaka bi diddigin irin waɗannan littattafan har sai ka samu musu illa yana da wahala in gane ko yana da wasu littattafai daban Imam Bukhari wanda ya rubuta su a cikinsu yakan kawo hadisai zaka samu hadisin yana da rauni amma abin da ya ce a cikin sahih ya ce ya himmatu dan ya tattara hadisai wanda suka inganta a irin shi abin da ya sani da ka'idojin da suka zo da zai sa ma kansa daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya kawo kusan hadisi dubu takwas da ɗori hadisan da sahihul bukhari ya kunsa kuma ba a samu wanda ya zo ya ce wannan hadisi kaza na cikin sahihul bukhari bai inganta ba haka wanda ya ce hadisai dubu ɗari ko wani abin nan ya za ka ce zai iya ajiye waɗannan wasu yakan iya ajiyewa ko da sun inganta ta wata hanya shi dai a irin tsarin shi wannan bai shiga ba amma baya nuna cewa kuma wasu ba su inganta ba an gane ko to irin wannan su ake in ana maganan malaman hadisi irin wannan ake magana in gane ko in ana maganan malaman hadisi shi yasa irin wannan zamanin sai ka ce kaman kuma ba malaman hadisi duk da yake akwai su akwai manya-manyan malamai wanda Allah ya ba su rabo a cikin irin wannan fannin akwai daga cikin malamai fitattu wanda sun yi fice da irin wannan fannin irin wannan zamanin akwai irin su abu ishaq al-huwaini wani almajirin albani da yake masar sunan shi abu ishaq al-huwaini gane ko irin su mashhur hasan ali salman almajiran albani ne mafi yawancinsu in kuma muka shigo kasar nan mu ce irin su dr sani umar rijiyar in ka so ka sashi a cikin su eh shi ma a cikin kasar nan yanzu dai ba wanda zamu iya nuni da zamu ce ga wani wanda ya fi shi bice a irin wannan fanni kuma in ka ji karatun sa ka ji tafsirin sa zaka gane haka din wani lokacin shiga hanyar hadisai yana kawo ma hanyoyin su da abu sai ka ji ma ka kosa da karatun saboda an shiga wani abu da mutane ba su saba da shi ba ko ba wuce fahimta bane kawai ilimin ne ba a bashi muhimmanci ba na hadisin sai in ana yi mutum ya fi so a zo a jero mishi tarihi kawai ana bashi labari ba sanadi shi kuma duk abin da zai gaya ma sai ya kawo ma ya yake ya aka yi ya zo ta ina aka same shi ta wace hanya ana samun irin wannan wannan kuma falala ce da Allah yake ba wanda ya zo daga cikin bayinsa gane ko akwai ɗaya daga cikin malaman mai maiduguri ibrahim sale shi ma ana misali da shi wajen sanin ilimin hadisi in gane ko dai sauransu haka mu da cikin ahlus sunna wanda muke bugun kirji da shi shine sani umar rijiyar limu Allah ya kara masa daukaka da kariya almuhim in kai magana ilimin hadisi irin wannan abin da ake nufi kenan kuma kaga shi daga zani bai taba zuwa ya ce yau shine albanin Kano ba kuma abin da yake da shi na ilimin hadisi yawanci masu yawa albanin nan fa ba su da shi an katin tafiye su ba su da abin da shi yake da shi sai dai kawai kaskantar da kai da kuma kamewa da haka ya ce ah, wa in kana gairuhum min al-ulama ikan la zunnu sidqaha wa mabna hadha wato abinda aka yi gini akan wannan ala anna al-khabar ilmi yufiduhu cewa in an ce hadisi in an ce yufidul ilma ma'ana hadisin da ake ginin shari'a a kansa abin yake siffofin hadisin da za a yi ginin shari'a a kansa ko kuma zai isar da wani sako na musulunci karɓaɓɓe ingantacce shine na farko kasratul na bihi taratan wani lokacin akan duba yawan wanda suka rawaito hadisi kama hadisul mutawatir mafi yawan wanda suka rawaito ake ana la'akari da yawan mutane wa min sifatil muqbilina ukra wani lokacin kuma ba yawan wanda suka rawaito hadisin ba a'a ana duba halaye da siffofin na wanda suka rawaito hadisin yanzu aka zo aka ce ma an samo hadisi daga malik daga nafi daga Ibn umar kaga ba su da yawa amma kuma ana duba siffofin waye malik shine imamu Dar in ana malik ba a ba a maganan cewa imamu malik ah, ma'ana za a iya karban hadisin shi a'a shi mutum ne da ma baka kokonto akan ya rawaito hadisi an gane ko sai shi nafi maula Ibn umar shi ma thiqa ne to sai kuma abdullahi dan umar shi kuma me zaka ce a cikin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin muksilin wanda suka rawaito hadisai da yawa to kaga ba su da yawa amma an duba irin sufofin su da suka tattaro a kansu ce waɗannan mutane ne da za a iya dogaro akan abin da suka rawaito dan haka wani lokacin ingancin hadisi akan duba yawan wanda suka rawaito wani lokacin akan duba siffofin wanda suka rawaito hadisi akwai mutanen da in ka ji su a cikin hadisi kawai ka san cewa babu tantama a kai in gane ko na san cewa wannan hadisin ba damuwa a kansa wa min nafsil ikhbari bihi ukura. wani lokacin akan duba shi kanshi abin da aka bada labarin yaya ingancinsa shi kanshi abin da aka bada labarin ma'ana gundarin zancen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam din da yazo ba wai yanzu ana maganar mutane ba ana gundarin maganar da ta zo din wani lokaci akan yi hukunci akan wannan din an gane ko Wa نفس إدراك المخبر له أخرى wani lokacin kuma shi kanshi wanda aka bashi labarin akan yi la'akari da iyaka fahimtarsa wa min al'amri mukbar bihi da kuma abin da aka bada labarin sama da haka ingancin hadisi yakan wato ratayo akan waɗannan abubuwa din sai malam yace farubba adadin qalil afada khabaruhum al-ilma ta iya yiwuwa a samu mutanen da suka rawaito hadisin kaɗan ne amma kuma hadisin nasu ingantacce kamar hadisin innamal a'malu bin niyyat wannan hadisin yana cikin hadisin da malamai suke misali da shi duk sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk inda ka kure kurewan wannan hadisin daga wanda aka samo shi shine Umar ba wata hanya in ba hanya Umar ba ana nufin ba hadisi sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ba Umar ba to amma shi kadai ya rawaito wannan hadisin duk inda hanyar ta kare ta kare an je wajen sahabin a wajen Umar ake samun innamal a'malu Niyya. wanda Imam Nawawi ya kawo shi a cikin littafinsa ko farkon littafinsa da yawa daga cikin malamai sukan bude littattafansu da wannan hadisi an gane ko ya ce haka nan umar radiyallahu anhu mutum ɗaya ne daga cikin tabi'ai shi kuma ya rawaito hadisin daga gare shi shine yayi fice da wannan hadisin haka nan shi ma wanda ya rawaito hadisin daga wajen wannan tabi'in shi kadai ne in gane ko to daga kan shi ne wannan na ukun sai ya zama hadisin kuma ya watsu ya ji wajen mutane da yawa in gane ko to haka akan samu mutane kaɗan su rawaito hadisi amma kuma ka samu hadisin wannan karancin adadin baya rage ma hadisin inganci an gane ko limahum alaihi min diyanati shi yasa yace saboda abinda suka tsayo akai na na addini wal hifzi da kuma tsarewa allazi yu'manu ma'ahu kadhibuhum aw khata'uhum wanda karfin addinin su da tsarewa su da amanar su tana hana a ce mutanen nan za a zarge su da ƙarya yanzu wa zai zargi umar da ƙarya radiyallahu an ko shi yahya ibn sa'id al-ansari ko muhammad ibn ibrahim taimi su uku ne dama daga umar sai yahya sai wancan su uku kowa kuma shi kadai ya rawaito hadisin guda ɗaya da yanzu aka ce ma ka je ka nemo wani sahabi da ya yi tarayya da umar a cikin hadisin innamal a'malu binniyat mun baku daga nan zuwa sati mai zuwa a je a nemo ma'ana wani sahabi ko abu huraira ko abdullahi ibn abbas ko jabir ko aisha radiyallahu anha ko wani daga cikinsu a a ce ka je ka nemo wanda ya rawaito hadisin innamal a'malu bin a sahabban nan to an hada ka da aiki an gane ko saboda haka kaga suna da karancin adadi amma amanar su da imanin su da tsarewan su yana kore cewa su yi ƙarya an gane ko yana kore cewa waɗannan mutane su yi ƙarya wa abu'afu zalika al'adad min gailihim qad la yufidu khabaruhum al-ilma kana iya samun kuma wasu mutane masu yawan gaske su rawaito hadisi amma hadisin nasu na ƙarya ne ma'ana ba zai iya tabbatar da wani abu ba da haka aka samu kaɗan masu inganci su fi masu yawa da ba su da inganci in gane ko yanzu kamar yadda ahalul kitab suke rawaito wasu labaran ƙarya na isra'iliya da ai kaga suna da yawa ai kuma za gan shi a rubuce wani ya ce wani ya ce amma duka ba gaskiya ba ne duk da yawansu duk da yawansu yanzu misali da yawa masu cewa in za a baka labari ko tarihi a ce lokacin da eh, Allah ya kori shaidan daga aljanna daga makwabtakarsa ai Allah ya gargada annabi Adam ko cewa ya nisanci shaidan to da yawa labarin da yake zuwa in an zo wajen bayanin lokacin da annaba adam ya ci wannan itaciyar waye ya bashi da ya umarce shi da cin itaciyar to a cikin labari me kuka sani wace hanya ce dan ya bi har ya sadu da annaba adam wani labari ne bi shahara ya zama maciji ko ya zama maciji ya shiga aljanna to wannan labarin duk da yawan shi da yawan wanda suka faɗa ba gaskiya bane tunda inda a ce wannan labari gaskiya ne yanda Allah ya ta bada labarin kissar annabi Adamu da Iblis har waje guda biyar ko guda hudu a cikin littafinsa da sai an faɗi yanda aka yi shi ya fitar da shi ta hanyar ya zama ce dan Allah sai da ya bada labarin kissar daki daki abin da ya gudana da shi da shedan din to wa huma inni lakuma laminan nasihin fadallahuma bi ghurur sai Allah bai ce fatahawwala ila hayyatin amma duk abin da ya gudana na ziyar musu rantsuwa da Allah ya musu kaza ya musu kaza ya rude su ko fadallahu ma bi ghurur har ya rude su ya kai su can wajen ruda ya sa suka ci itaciyar saboda maganar macijiya ya zama maciji wannan ba gaskiya bane shi yasa aka ce wai maciji ya zama eh, abokin gaban dan adam duk inda ka ganshi sai ka ji kana so ka kashe shi saboda shedan ya sha ba ai la taziru waziratun wizra ukra dan shedan yi laifi <laughs> maciji ba zai zama shine kuma zai dauki wannan laifin ba shedan ya tafi da shi shi ya tafi haka a sake maciji kuma ya dau laifin ba eh maciji in mai shari'a ta nuna mana ko gida ya shiga akan nemi izini kafin a abin nan din shi aiko kuma haka kawai sai kaga maciji bai cutar da kai ba ka kashe shi kana tafiya a dokar daji kawai sai kaga maciji yana tafiya a wata hanya daban sai aka ce ka bi shi ka kashe shi to haka duk wannan suke kore ƙaryar eh, gaskiyar wannan zancen amma masu faɗin zancen suna da yawa ko ba su da yawa suna da yawan gaske ah, wannan hadisi ne ah, labari ne mustafil khabar ne wanda ya yadu amma kuma ƙarya ne da haka wani lokacin ba a la'akari da yawan kuma wanda suka rawaito abu da haka ne ya ce za a iya samun adadi da ya ninka wannan ninkin ba ninki amma kuma labarin da suka kawo ba zai ba da A ilimi ba ma'ana ba za a yi ginin wani abu a kansa ba sai ya ce haza huwa alhaqqul ladhi la rayba fihi wannan ita ce gaskiyar da ba ku kwanto a cikin ta wa huwa qawlu jumhurul fuqaha'i wal muhaddithin shine zance mafi rinjaye na manya manyan malamai na fiqhu da malaman hadisi wa tawa'ifu min al mutakallimin da wani sashi ma na wasu malamai bangaren ahlur ra'i akan cewa hadisul ahad abinda malike so ya tabbatar kenan hadisin da ya zo. ta hanyar ƙarancin mutane hadisi ne wanda yake hujja ana aiki da shi matukar ya inganta an gane ko ba wai za a ce kowane hadisi sai dai dole sai ya zama mutawatir din nan ba ba kowane abu bane ya zama mutawatir abubuwan da suka zama mutawatirai yanzu an ce ka kawo su eh, abubuwa ne waɗanda suke kirgagu kamar misali hadisin ce ta manzo sallallahu alaihi wasallam mutawatir kamar hadisin almasu alal kufai mutawatir in gane ko kaman hadisin tafkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ranar tashi alkiyama mutawatir kama hadisin man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar mutawatir wa hakaza har wasu daga cikin malamai suka yi waƙe suka tattara hadisan nan mutawatirai wani yake cewa ma tawatara hadithun hadithu man kadhab wa man bana lillahi baitan wahtasab wa ru'yatun shafa'atun wal hawdu wa masu khuffaini wa hadhi ba'du أي هذه بعض المتواتر ce min ma tawatara daga shi abin da ya zama hadisi ne mutawatir ma'ana mutane da yawa sun rawaito shi sahabbai da yawa fiye da 70 misali hadisu man kaza hadisin man kaza ba alayya muta'ammidan an samu fiye da sahabbai 70 sun rawaito wannan fiye ma da haka ma in gane ko min ma tawatara hadisu man kaza wa man bana lillahi baitan da kuma man bana lillahi baitan bana Allahu lahu baitan fil janna shi ma hadisi ne mutawatir wa ru'yatun da hadisin ganin Allah cewa za a ga Allah da yawa daga cikin sabai sun rawaito shi shafa'atun hadisin ceto wal haudu da hadisin tafki ma'ana cewa ranar tashin alkiyama za a sha ruwa daga tafkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya sanya mu daga cikin masu shi to waɗannan hadisai ne mutawatirai amma ka duba wasu hadisan zaka samu ba mutawatir bane kamar yanzu ka koma cikin hadisan arba'unan nawawiyya din nan mafi su ba mutawatirai bane. ne gane ko hadisan da imamu nawawi ya kawo cikin arba'unan nawawiya yanzu kamar hadisin tamimu dari gane ko tamimu ibnu aus at-tari hadisi na shida hadisin al-halalu bayyin wal haramu bayyin ai duk wanda zai rawaito wannan hadisin sai dai danganta shi da tamimu dari an gane ko zai wahala ce ma wani ya samo shi ta hanyar wani sahabi kuma kuma ko za ka samu an samu ta hanyar wani sahabi za ka samu ba su da yawa amma akwai hadisin da za ka ga ya shahara yanzu kama hadisin ah, man dafa fi amurina ma dai samin fa huwa rad waye Aisha za ka ce ba za ka ce hadisin sahabai da yawa ba ne suka rawaito Aisha ce ta yi fice da wannan hadisi radiyallahu anha haka yayin wannan za ka ce hadisin ne wanda yake ahad to sai a zuwa ce dan ita kadai ce ta rawaito hadisin bai yi ba ba za a yi aiki da shi ba sai an samu da banda Aisha an samu wani ya rawaito wani ma wani ma wani ma wani ma dan haka hadisul ahad ko da a ce akwai karancin wanda suka rawaito hadisin hujja ne inda ya tabbata abin da malai yake faɗa kenan yace hadha huwa alhaqqu alladhi la rayba fihi yasa wannan bayani yana da muhimmanci saboda a irin wannan lokacin akan sami irin wani kamar yanda bayanin da ya gabata a darasin baya hadisin cire takalmi a makabarta Haga ba hadisi bane wanda yake mashhur cewa zaka same shi a dillin tattafai ta iya yiwa kila Abu Dawud ne kawai ya rawaito wannan hadisi da kuma wani kila zaka iya samun mutanen da suka amma kuma tunda dai ya tabbata to ai aiki da shi ya zama dole inda a ce bai tabbata bane to sai a ce ba za a yi aiki da shi ba to kaga a hakan ta iya yiwuwa wanda suke shiga makabarta su ga ka cire takalmi su ce kai dan wani bangare ne ko dan wata kungiya ne suna cikin waɗanda ba su yarda da aiki da ahad ba sai ya zama mutawatir ko amma kuma a wani wajen su suna aiki da ahad a makabartar in an je kan makabarta a karanta addu'a a yi ta a jam'i a yi ta kulhuwallahu uku ko ce shi kuma ai ba mutawatir bane to me yasa ake aiki da shi sai a ce ma ai an samu wani hadisi so daya waje ai an ce a karanta misali a zauna gurgurda inda za a yanka raƙumi a yi abin nan to wannan ai hadisi ne ba mutawatir ba ahad to za a yi aiki shi zai yi aiki da ahad amma kai ya hana ka aiki da ahad to kaga shi hadisi ahad hujja ne in dai ya inganta in gane ko kamar yanda mutawatir din nan ma'ana ya na iya samu wanda kila wani ya watsa shi ya zama yaya da kawai kamar yadda malam ɗin ya faɗa na an ce tawatur ana nufin ya yaɗu kowa da kowa ya san shi yanzu kamar misali Allah ya sauke alkur'ani daga sama ta hanyar mala'ika jibril kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ji wannan karatu ya karantar da sahabbansa sa suka karantar da na bayansu na bayansu na har zuwa yau wani ayi mutawatir ne ai ko ba wani wanda yake kokwanto akan wannan ayi saboda sabata bi tawatur cewa Allah ne saukar da Qur'ani daga sama in gane ko kaga wannan mutawatir ne da haka ba wani wanda zai zo ya kone irin wannan so akwai mutawatirai da yawa wa zahaba tsawa'iku min almutakallimin wasu sashi daga almutakallimin sun tafi wa ba'd alfuqaha da wasu malaman fiqh sune kaman malaman kufa ila anna kullu adadin afada alilma khabaruhum bi qadiyatihi afada khabara mithla hadha aladad alilma fi kulli qadiyya su suka ce wato duk wani adadi komi karancinsa komi yawansa idan akwai wani abu da aka samu sun ba da labari a kai ma'ana hadisin ya zo ta hanya guda ɗaya kuma ba su da yawa ko kuma suna da yawa A kan wani abu na musamman da ya auku sai suka ce to ai in dai har aka samu haka to irin wannan adadin to a kowace mas'ala ma za a iya kafa hujja da su mana yanzu kama a ce dukkansu sun tattaro akan cewa abu kaza hukuncin shi kaza ne duk an rawaito haka akan wata matsala sai suka ce to shi shikenan a kowace matsala ma irin wannan adadin ya isa ya bada hujja to su sun ci karo da wancan ma'ana suna nufin ko da inganci ko ba inganci in dai wannan adadin an tabbatar da su sun tabbatar da abu kaza to haka nan a kowane irin abu za a iya karban wannan adadin komi karancin su komi yawan su sai malai ya ce wa hadha batilun qat'an wannan barna ce ma'ana barna ce kai tsaye yanzu kamar misali an samu mutawatir mutawatir ne ai a wajen nasara cewa annabi isa ya mutu sai mai aiki da shi <laughs> ba za mai aiki da shi ba amma mutawatir ne a wajen su cewa maryam ce ta haifa annabi isa ko to sai su ce tun da su suka ba da labarin maryam ta haifa annabi isa to dole a gaskata su idan suka ce annabi isa ya mutu mala ya ce haza batsilin qat'an wannan barna ce a ce dan sun ba da labari akan wata ƙadiyya guda ɗaya ya tabbata a ce kuma a kowace kadiya kuma za a ɗauki maganarsu. su ya ce wannan barna ce ina fata an gane ai kaga suna cewa annabi Isa ya mutu amma da ya mutu bai mutu ba amma dai sun yarda cewa annabi Isa aihuwar shi a kai, ko ba suna cewa ba aihuwar shi kai ba suna cewa ai jahil sai dai an shiga wasu tafasil kuma a'a dan Allah ne a'a bangaren Allah ne wannan wani abu ne daban amma dai dan aihuwa ba na ganin akwai kiristan da baya yadda cewa maryam ba ita ta haifa annabi isa ba ko akwai shi ko ai san aihuwar shi akai ko dan ta ta aibe shi to dukkan sun tattara akan haka sai suka zo suka tattara ai mutawatir ne a wajen kirista cewa annabi isa ya mutu to dan sun bada labarin cewa an aife shi eh Allah ya bada labarin aihuwar shi akai kuma sun bada labari ya shahara a wajen su to da suka zo kuma suka yawaita suka rawaito cewa ya mutu sai a karbi wannan a wajen su a'a mana abin da yake so ya nuna cewa in za a karba daga wajen mutane sai ya zama abin da suka zo da shi din ya inganta kuma bai ci karo da wata manufa daga cikin manufofin shari'a ba to a nan sai a karba amma idan bai inganta ba ko kuma ya ci karo da wata manufa daga cikin manufofin shari'a ta Allah to sai a ajiye wannan abin ba za a yi aiki da shi ba in gane ko kamar misali yanzu ai mutawatir ne a wajensu cewa annabi isa shine wato ya wanke zunuban kowa da kowa shi ya ɗauki nauyin zunuban to wannan ba za a karba ba Allah ya ce wala taziru waziratun wizra ukhra to kaga ba za mu karba ba duk da in ka tara duk kiristan duniya aka za su gaya ma dokacin su ko aka za su ce ya kore ka wanda suka kore gicewa sai dai ba su da yawa amma dai mafi yawancin su kafi kashi 98 sun tafi akan cewa ya mutu ne dan zunuban mutane to ai mutawatir ne ko to za a karba ma a yi aiki da shi me yasa ba za a karba ba saboda ƙarya ne annabi isa bai mutu akan wannan abun ba Allah ya ce wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum walakin shubbiha lahum mala yace walakin laysa hadha mawdi'u bayani zalika mala yace amma dai ya dan bamu labari ne ya so ya fada da ilimin sai yace amma dai ba nan bane inda za a yi bayanin wannan abu haka sai ka koma wajen malaman hadisi ma bayani shi da ya riga ya sani kuma ya daura ka akan hanya ta haka tun da ka ji wannan yanzu kaga wanda yake so ya bincike sai je fara binciken irin waɗannan abubuwa to za mu tashi akan fa amma ta'thirul qara'inil kharija anil mukhbirina fil ilmi bil khabar falam Ya ce akwai wasu alamomi wanda suke kama a ce akwai abin da yake daga ciki ne akwai abu da yake na waje alamomi na waje external factors external causes ma'ana wata alama ce daga can waje wanda za ta yi aiki ta yi suka ko akan abun ko tabbatar da shi ko kore shi to shi ne ke cewa to irin waɗannan alamomin wato na waɗanda suke ba da labari akan wato hadisai da za su zo in ya ce alkhabar ina so mu fahimta duk inda ya ce khabar yana nufin hadisai alkhabar abin da yake nufi da shi hadisi da haka za ka ga almukhbirin ay al-ladina yani yuhaddithun wanda suke bada labarin hadisai ko alkhabar hadisi shi ma ya ce ba falam nazkuru shi ma bai ambace shi ba saboda nan din ma ya ce wani abu ne wanda yake ya shafi wani fanni daban almuhim abin da yake so ya nuna ma har yanzu maganar sabani duk irin wannan abubuwan su suke kawo sabani yanzu kaga wani ya dogara akan wasu littattafai da irin hadisan da suka zo a cikin littattafan baya la'akari da cewa yaya matsayin wannan hadisan wace hanya suka biyo sun bi irin wannan tsarin ko ba su bi ba zai aiki da su ne kawai kai tsaye an gane ko kamar yanzu kun koma cikin littafin gumari eh ah, ne Masalikun dalala ko Masalikun dalala na risala ba kun san risala ba ai yan malikiya ne dukan duk ya kamata wanda wanda yake karanta risala ya mallaki masalikul Dalala? an san masalikul Dalala ko to ya kamata duk mai karanta risala ya zama yana da masalikul Dalala na gumari wani malamin maroko ne ko tunis ana abin da ya yi tunda ana cewa yanzu in mutum ya tashi suka risala sai ce ai risala magana ce kawai zube ne ba dalili ko ba ka bane zai ce zube ne kawai ba dalili E in ka karanta risala ba za ka ga wani kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba ba za ka ga kala Allah ta'ala ba E an da haka ne zube din to amma su wanda suka yi wannan rubutun a wannan lokacin zube a lokacin su ba irin lokacin mu ba na jahilci da raunin neman ilimi su gani suke in suka baka wannan gundarin abin kai da kake karantawa ka riga ka san dalilan ne da suke gaya ma wannan maganar a shi yasa duk wata gaba da shi ibnu abi zaid al-qayrawani zai kawo a cikin risala akwai dalilin ta to suna yin haka ne malaman fiqh saboda takaita ma almajirai mana in yace zai kawo ma kowace masala ya kawo hadisi ya zama littafin na fiqh ne da hadisi kuma littafin zai yanzu da risala an ce kowace masala da ya kawo sai ya kawo mata hadisanta kana ganin risala zai kai kamar sifili nawa ila kamar ishirin ko talatin, to amma sai ta kaita duka ilimin ya tara shi gaba daya a waje ne kai sai ka je ka nemi dalilan ka dinga nemo dalilan in gane ko inda aka ce mas'ala yi kaza ne sai ka nemo dalilan in ka karanta a cikin risala misali ko a cikin mai iziya ya kawo ma magana ah, man shakka fil hadafi a'ada fil waqti to sai ka je ka nemo dalilin to shi mai masalikun dilala da ya tashi sai ya bi wannan littattafan wannan littafin duk ya karanta matsalolin sai ya duba kowace matsala sai ya ga dalilin da yasa shi mai littafi ya tafi akan wannan fatawar sai ya kawo hadisan duk ya tattara su a cikin wannan littafin kaga ya kamata in mutum yana karanta risala ya dinga tafiya tare da masalikun dilala sai na eh ya dangana da yanayin bugunsa to ai shi ma rubutun irin wannan ne kamar matsalar da muke faɗan nan ne ta malam da yake cewa zai iya haɗo hadisai da yawa zai ba hanyar nan ya ce wannan hanyar kaza ne ga kaza ga kaza ga kaza ga kaza duk ya yi ta kawo su a kan misali hadisi daya an gane ko zai ta kawo wannan matsalolin musamman ya zama abin da ya shafi rinjayar da fatawa ne a cikin mazhaba ta misali malikiya in gane ko in ka zo duka zai kawo ma hadisin da suka yi magana a kai wa in kane cewa wasu hadisan za ka ga akwai rauni a cikinsu shi ma yakan bayyana shi ba wani lokaci yakan bayyana cewa hadisi ka zaga dalilinsa to inda a ce muna so mu faɗaɗa mu kara fahimtar mu da sanin shi ilimin da kuma sanin mazhaba ɗin to sai a dinga karanta wannan da wannan don haka sai ka dinga tafiya da mazhaba kada dalilin ka duk wanda ya tafi me yasa kake yin kaza ya ce ga dalili na ba zai ce dalili na risala ba zai ce a ai dalili shine hadisi kaza ko gan ya kawo ma hadisi ko da hadisi ya da rauni kai dai ka san yana da wani abu da ya ruko da shi amma ka gama magana shi ya ce ai mai lawali ya ce kaza ko aw ibnu rushd ya ce kaza ko qurtubi ya ce kaza ko a wannan fatawar ibnu qazim ne ko abin nan ko ibnu habib da sauransu idan eh, kai wannan fatawar su ce amma me yi dalilin da mutum ya kafa akan ya bada wannan fatawa din ba haka nan kaje mazhabar shafi'iyya haka ne duk da yake su malaman shafi'iyya sun dan dau wani tsari daban a cikin littattafansu kamar yadda muke da littattafai su iziya risala adali da sauransu su ma suna da littattafai haka gane ko eh, akwai su eh, matnu takrib gane akwai matnu abi shuja akwai al-muhazzab to su yanda suke yi mafi yawancin littattafansu su idan suka kawo mas'ala sai su kawo aya ko hadisi a kasan amma kuma suna yi ne a takaice su ma in ka duba littattafan shafi'iyya haka ne haka nan ka duba littattafan hambaliya su ma sukan yi haka amma ba ko da yaushe ba in gane ko yasa aka samu kowace mazhaba suna da littafin da suka ajiye shi don karfafa fatawar da suka tafi a su. na hadithi yanzu bulugul maram ba muna karanta ba na wace ba ne eh sani ya ce na hanabila ne amma dai ni ban goyi baya ba <laughs> shi waye wanda ya rubuta bulugul maram ibnu hajar shi hambali ne ko shafi'i ne to shi ya ajiye littafin ne saboda kafa hujjojin shi na masabar da inda suka da ba kai umdatul ahkam ba shafi'iyya a ah, goyi baya ba shi na ibn na na muwaffaq ne ibnu qudama alhambali ngane ko sai a koma masalikud dalala shi kan mun fada na san kowa ya san shi ko ko sai ka koma hanafiya su ma suna da wani littafi na hadisi ko suna da wani fitaccen malami da ya littafi wanda ibnu hajar yakan koma zuwa maganganunsa shine imamu zailai nasbu raya fi a ahadith al-hidayah shine littafin hadisai na malaman hanafiya in ka dauke shi akan hanafi wa haka ko duk abin da mutum zai karanta ba a ki mutum ya ce ya ya ya bi tafarki na neman ilimi ta hanyar wata mazhaba ba amma duk abin da zai yi shi din yayi kokari yayi shi a inganci kuma da dalili dan malaman nan ba sa kawo abu sai da dalili in gane ko dan haka mutum ya bi shi da dalili to in kai haka shine kake neman ilimin da zaka fahimta yanda kuma idan wata fatawa ta ci karo da taka zaka gane wani dalili da ya soki naka dalili kuma ya zaka yi ka san karfin dalilin ka ko nashi ko karfin fatawarka ko tashi to inda a ce ana yin haka zai takaita mana eh, yawan sabani da ake samu gane ko yan sabanin fa ana samun shi ne ma a cikin mazhaba daya yanzu da ce Najeriya ai yan malikiya da aka samu waɗannan suna kaza da ba sa yi in ka zo alqunut wannan suna yi wannan ba sa yi ko amma a mazhaba ai ana yin alqunut ko bayan sallar asuba cikin sallar asuba ko to wasu masallatan ba a yi ce to ai wannan sun saba ma mazhaba to kage yana da kyau wanda wanda zai yi alqunut ya kama dalilin shi na alkunut wanda ya ce ba zai dalilin alkunut ba sai kama me yasa ba zai alkunut ba shi kenan sai a zauna lafiya ba wata matsala ba ce ta a ce a tun da wannan masallacin ana alkunut ni ba zan bi su sallah ba ko tun da wancan masallacin ba a alkunut wallahi ni ba zan je ne sallah ba dan sallah ba ta cika sai da alkunut a ka san shi hukuncin alkunut din wajibi ne ko ba wajibi ne a sallah yanzu wanda ya bar alkunut bai yi shi a cikin sallah ba ga wanda yake ya tafi akan yin alqunut a sallar asuba to mutum sai da ya je sujjada sai ya tuna da ya alqunut ba ba jiya zai ko gabriya ha ba zai ko ɗaya ba to ashe alqunut ba jibi ba ya ke ne, ko kina wani abu ne wanda yake kila mafi girma a ce kila sunna ne ko mustahabbi ne ko mafi kure wanda za a kai kenan to mun za mu zo mu ta jayayya akan mustahabi ne da abin nan inda ma akan wani abu ne na wajibi mutum ya zo ya ce to ni fa in zan yi sallan nan ba zan karanta fatiha ba to nan sai ka ja da shi ko in zan yi sallan nan ni fatiha dai ba zan yi ta a sallah ba saboda Allah ya ce faqra umma ta yassara min alquran haka da yazo ya shiga sallah kawai yana yin kabbara ya ce kalla wal qamar sai ruku'u abin shi ce me dalilin ka yace Allah ya ce faqara umma ta yasarra min alqur'ani to kaga wannan sai ka tsaya ka fahimci me dalilin sa me yake kafa hujja da shi ko har ka dawo da shi kan hanya ya gane yaya abin yake amma muka je muna ta kai kawo akan abubuwan da suke eh, za ga abubuwa ne ijtihadiyya ne wasu da za su yi gini za su yi gini ne akan fahimta da sauran sai a yi ta sabani kai? sai a shekarar 20 ba a je gaba ba ana ta gaba guda ɗaya ana yawo a kanta to abin ake so mutum ya zamu ya dinga ci gaba misali ka gama ahalari ka fahimci a ahalari yake me ya kunsa na matsaloli da sauransu ka iya kiyaye su eh to shi sai ka je izi a ishimawi sai ka karanta sai ka je iziya sai ka je askari sai ka je kuma lawalli daga nan sai ka fara fadada to amma ba abun wannan matakan in ka zo ka tsora ma mutum alali kawai ya gama to shi shikenan sai ka bashi masallaci shi ma zama mai fatawa amma fatawar shi bata fita a alali shi yasa da abin da ya saba da na alali zai ce wannan ya saba da <laughs> addini ba zai ce ya saba da maza ya ce ya saba da addini muna roƙon Allah madaukakin sarki ya amfanar da mu da abin da muka yi subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu